babban hafsan sojojin mayakan ƙasa na Najeriya wato Lieutenant General Tukur bartayi ya ce nan ba da jimawa ba za su kawo ƙarshen yayan ƙungiyar Boko Haram da yanzu hakan ya ce sun riga da sun ci ƙarfin su babban hafsan ya dai bayyana haka ne ma manema labarai a garin Maiduguri lokacin da yake nuna wa 'yan jaridu wasu makamai da kuma kaya sabbin kayayyakin yaƙi da ya ce rundunar ta siyo don yakan waɗannan 'yan ta'adda General Bartai dai ya ce ko a yanzu haka ma dai rundunar sojan nan ta samu nasarar kwato wasu ƙauyuka da dama da kuma suka kubuto da wasu mutanen da waɗannan mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su musamman ma yankunan garin kumshe da ke karamar hukumar Bama. Janar ce dai ya nuna ma 'yan jaridu wasu jiragen sama da ke shawagi ba tare da matuƙa ba da rundunar sojan ta siyo wanda ake kira drones a turance ta ce kuma za ta yi aiki da su ne wajen gano maɓoyar waɗannan mahara don kawo ƙarshen su nan ba da tsawon lokaci ba an kuma gwada wasu manya-manyan bindigogi ga 'yan jaridu da ce za ta yi amfani da su ne wajen kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci bayan kammala zagawa da manema labaran ne dai sai babban hafsan sojojin ƙasan wato lieutenant tukur ya mun karin haske game da abubuwan da ke gudana kamar haka kuma inda ka ga muka zagaya mun je mun duba eh, wasu kayakin aiki a cikin wasu akwai sababbin da muka kawo kuma akwai wanda muke gyara eh, domin mu tabbatar cewa eh, sojoji da suke bakin daga suna kokari kuma muna taimaka musu daidai gwargwado yadda za su samu su yi aikin su sosai kuma yanzu haka eh, mun riga mun shiga cikin garin kumshe eh, gadan-gadan eh, kuma insha Allah sojojin sun shiga kuma za a ci gaba da rike wannan garin ba wata sakaci zai kare batun da ke damun mutane shi ne batun hanyoyin nan da suka hada kananan hukumomi da wancan karamar hukuma zuwa wannan karamar hukuma kamar har zuwa yaushe ne sojojin ku za su bada dama a fara biyun wannan hanya ganin cewa kun samu nasarar kwato garuruwa da dama da kuma yanzu haka sojojin ku ne a ciki sojojin Najeriya ne a ciki to ko a yau ma mutane sun ga dama za su bi wayannan hanyoyin amma ka san har yanzu jama'a eh, shakka tana nan a cikin zuciyarsu ko har yanzu wayannan yan ta'ada suna nan ko suna bi to ina son tabbatar maka da cewa eh, za mu sake karfafa tsaro akan wayannan hanyoyin nan nan ba da jimawa ba za ku ga abin da za mu mu fidda wannan shakka mai da wannan tsoro a zukatan jama'a mu karfafa musu gwiwa kan cewa za su yi wannan wayannan hanyoyi nan kafin na sake koma Abuja za fi abubuwan da za mu yi ko ina za su yi komawa insha Allah ya hoto eh insha Allah wannan rundunar ta kuma gana da kungiyar dattawan jihar borno cikin sirri wadda ko ban kammala wannan taro mun yunkurin jin abin da aka tattauna sai dai shugaban wannan kungiya wato ambassador gaji Galtumare ya ce wannan batu ne suka tattauna na sirri kuma bai kamata ya bayyana manema labarai abin da aka tattauna ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya